rundunar sojin najeriya ta ba da wa'adin mako guda ga 'yan bindigar da suka addabi jama'a a jihar Niger da su miƙa makamansu ga hukumomi ko kuma su haɗu da fushin rundunar sojin a wani taron neman shawo kan matsalar hare-haren 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger da aka gudanar a garin Fando Gari, kwamandan rundunar sojin najeriya ta ɗaya da ke kaduna manjo general adeni oyebade ya ce kisan jama'a da fyaɗen da ake yi ma mata da satar shanun da ake yi a jihar Niger ya isa haka nan. the people involved in killing has to stop. We are not here to come and beg anybody. If it does not stop peacefully, it will stop by force. Ya ce duk masu aikata wannan kisa yana da kyau su bari, idan kuma ba su bari cikin ruwan sanyi ba, to ba sun zo ne domin roƙon wani ba, za su tsayar da mutum ko da ƙarfin tsiya. mataimakin shugaban kungiyar miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso ya yi ƙarin haske akan dalilin shirya wannan taro. To makasudi wannan taro shine a yi taron ga mu kira filaninmu musamman waɗannan wanda suke ake zargin su da ta'addanci da yawan tada hankalin mutane tun da fulani ne makiyaya mafi yawa masu yi muka ce to za mu gayyato wasu daga cikinsu sun yadda su zo taron dai ya samu halartar dubban fulanin da ke gudun hijira a garin na gari a sakamakon hare-haren 'yan bindigar to amma a ɗaya gefen an samu wasu 'yan bindiga guda uku da suka bayyana a taron da nufin yin saranda Ga abin da ɗaya daga cikinsu mai suna Malam Shuri ya shaida mani. To ni ban taɓa zuwa ɓanna a Neja ba. amma a kaduna sakamakon abun da aka yi man na ɗauka don ni ko da na ɗauki bindiga ba na ɗauke ta domin sata ba to yanzu wannan taro da ake nan ana yi ne domin shawo kan matsalar niger eh. ire irenku ya za a yi ku taimaka a shawo kan wannan matsalar za ku kawo su ne ko ku kun sayi da za a yi eh mun san da za a yi waɗannan yaran da suka zo suka addabi neja yaran mu ne da suke tahowa daga zamfara daga katsina shugaban karamar hukumar rafi gambatan tanko kagara ya ce fatan su dai a samu maslaha akan wannan al'amari domin a yanzu haka akwai garuruwa goma sha biyar da babu kowa a ciki a sakamakon wannan tashin hankali yanzu duk garuruwan nan wa'annan ƙauyukan wasu sun kwaso dukkansu kamar 'yan shiroro sun kwaso ne sun dawo rafi local government gwamnatin jihar Niger dai ta ce ba za ta lamunci tayar da hankalin jama'a ba in ji mataimakin gwamnan jihar alhaji ahmad ketso na gaya maku yau akwai don su mutane wanda kun san za ku yi ku yi masu magana ku yi haɗin kai wayannan mutanen nan in dai har da ba za su zama nan lafiya ba to su ban nan ƙasa ne da gaba ɗaya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya.